قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ya kai wannan manzo ka ce wa mushrikai waɗanda suke ƙareta ka wani abu ne ya fi girma da ɗaukaka a kan shaidawa da gaskiya ta? ka ce Allah ne mafi girma da ɗaukaka a wajen shaidawa da gaskiya ta. Shi ne shaida tsakanina da ku ya san abin da na zo muku da shi da abin da za ku bani amsa da shi Haƙiƙa Allah ya yi min wahayin wannan alkur'ani don in tsoratar da ku da shi in tsoratar da wanda ya isa gare shi daga aljannu da mutane Hakika, ku waɗannan mashirkai, kun yi imani akwai wasu abubuwan bauta tare da Allah, ka ce masu ya kai wannan manzo, ni ba na shaidawa da abin da ku da kanku kun tabbatar da ɓacinsa, Allah ne kaɗai abin bautawa shi kaɗai. Ba shi da abokin tarayya, kuma na barranta daga dukkan abin da kuke shirka da shi.